Kalangu, studio Nijar. Fondation Hirondelle Nijar ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. A yau ne duniya baki daya ke sallace ranar kokowa ga murkushe cutar daji kansa. ma'udin da aka bata bana shine wayar da kan al'ummomi bisa ga ginshikan haɗura. Lamarin yunwa ya sassauta da kaso 42 bisa 100 a ƙasar Niger, alƙalamin da ya fito kenan a cikin rahoton min minzamin batun yunwa a cikin duniya da ONG White Hunger Health ta bayyana a yau da sahe. Rahoton musamman na yau ya shafi karancin yaunin jarirai a lokacin haifuwarsu za ku ji zubin hira da Rahilatu Sumana ta yi da jami'ar kiwon lafiya ta wannan fanni. Masauraro barkamu da yau talata hudu ga watan Fabrairu 2020 sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Wayar da kan al'ummomi bisa ga gimshikan haɗura ma'udin da aka baiwa ranar duniya ga batun kokowa da cutar daji kansa kenan wadda aka sallace yau. a abokiyar aikinmu Maryama Jallo Kanda a yau da sahe ta firanta da Maryama Musa wata mata mai shekara 60 da ta kamu da cutar daji ga nono ga bayanin da ta yi. A cikin watan azumi shekara ta dubu biyu da bakwai. wata rana zan kwantawa sai na ji wani gudashi a cikin nono na Gari na wayewa na isko Dr. Dille, wadda ita ce likita ta har yanzu. Aka yi mini gwaje-gwaje sannan aka fidda mini wani gudashi. Na rantse da na kama ta sakamakon gwaje-gwajen sai da na yi hawaye na ce lalle na shiga uku. Sannan ne ta sa aka yi mini maganin nan da ake ce ma chemotherapy har na wata shidda. Na sha wuya kam gaskiya. Wannan ne magani mafi wahala duk gashin kai na suka zube ga amai fata ta duk ta yi baki kirin kun ba kowa bane ke da halin yin chemotherapy rafikin? sannan abu ne da ya kamata a yi shi akalla kowane sati uku kun magungunan yin guda kaɗai ma ya kai shi ka ɗari da hamsin shi yasa waɗansu ka a ƙare musu sun rasa rayukansu don ma wata abokiyata da mijina sun goyi bayana har ma dai mijin nawa ya taimaka mini sosai ni gaskiya kira nike ga mata da su zo a gwada su a kan lokaci. Rahoton minzamin batun yunwa na shekara 2019 a cikin duniya. A yau da sa nan ya mai kungiya mai zaman kanta jiya ta ƙasar Jamus White Hunger Health ta gabatar da shi a kan ma'udin ƙalubalen yunwa da canjin yanayi a cikin duniya har ma a ƙasar niger A sumana shi na ya ma Francis Jomega tambaya a kai ga abin da yake faɗa. Idan aka kwatanta da shekaru ashirin da suka gabata, ƙasar Nijar ta ci gaba wajen yaƙi da yunwa da kashi arba'in da biyu cikin ɗari. Amma duk da yake wannan ci gaba abin alfahari ne akwai sauran ayyuka a dukkan ɓangarori, ko a ɓangaren siyasa da dubarori na ƙasa da suka yi tasiri mai kyau, ko kuma wajen ƙungiyoyi masu zaman kansu da na farar hula da sauransu. Sai an haɗa kai sosai a yi aiki tare domin a yi yaƙi da yunwa da kyau a duniya. A halin da ake ciki, al'amura suna tafiyar hawainiya sosai. Abin yana da alaƙa da sauyin yanayi domin sauyin yanayi kamar matsalar tsaro suna kara munan al'amura wato a lokacin da aka fuskanci bala'o'i wannan na haifar da mummunan tasiri akan albarkatun noma mutane kan rasa abin yi farashin cimaka ya hauhawa sannan kuma ga talauci. Bayan karkara mai lamba ɗaya ƙungiyar shirar da zaɓuɓɓuka ta ƙasa mai zaman kanta seni na shirye-shiryen tunkarar rajistan sunayen masu zaɓe na karkara mai lamba biyu da ta jibinci ya mai maraɗi zandar da difa. Ko ne ƙalubale shugaban wannan ƙungiya ke ganin za a tunkara? Ga amsar metr Suna Isaka wadda ya ba Olivier Asokbavi. La liste électorale est un produit nouveau dans l'espace. jerin sunayen masu zaɓe sabon abu ne a harkar zaɓe. Wannan girgam na zamani da za a yi aiki da shi a zaɓuɓɓuka ƙalubale ne da yake wata sabuwar fasaha ce. A wajen waɗanda suka saba yin zaɓe sabon abu ne mai ma'ana. Wannan kuma ƙalubale ne ga hukumar zaɓe na ta samar da girgam in zaɓe na zamani a karon farko. Mun fara a yankin farko da ya kumshi jihohi hudu daga cikin jihohi takwas na ƙasa. Yanzu haka muna ƙoƙarin tura ma'aikata da kayan aiki a yanki na biyu. Amma kafin nan za mu yi lissafin dukkan matsalolin matsalolin da muka ci karo da su mu gyara kurakurai sannan mu guji abubuwan da suka kawo cikas a aiki na farko akwai yankuna masu fama da matsalar tsaro kuma an ɗauki matakai har yanzu dai ga batun na zaɓe bari mu ketara mu je wato maraɗin katsina Kungiyar shirar da zaɓuɓɓuka ta ƙasa mai zaman kanta Seni a yau da sahe ta gudanar da haɗuwar girkawa da baiwa mambobin kwamitin hukuma na kwamin kwamin horo ba da wannan horo ya zo daidai da somawar ayyukan rajistan sunaye kan na'urar biometri na karkara mai lamba biyu a wannan yankin. Wakilinmu Muhammad Mamman ya ma mai rahoton Seni tambaya a kai ga abin da yake faɗa. Leroy Rawar da za su taka shine za su kawo sauki ta hanyar rakiyar jama'ai masu kula da zaɓe da kayan da za a kai a cikin gundumominsu. Za su bincika gundumomi da akwai matsaloli idan suka gaya muna sai mu ɗauki matakai cikin gaggawa domin kammala rajista masu zaɓe nan da takwas ga wata. Muna ƙoƙarin cinkarar duka waɗansu matsaloli misali a nan maraɗi babu wani cece kuce kamar yanki na ɗaya na doso tawa da difa da ya kasance sahun gaba a rashin tsaro da wani ɓangare na maraɗi a yankin madarunfa da gidan rumji amma an ɗauki matakan tsaro wanda ba sai an bayyana ba kawai ana aiwatarwa ne Ƙungiyar dangantaka tsakanin Faransa da Niger a Sofrani, solidarite franco nigerian A ranar Lahadi da ta shuɗe ta saka usul ɗin ayyukan ginin wata rijiya a garin Gwangubon cikin gundumar Koloja Talaberi wadda aka zuba wa kuɗin ero zunzurutu dubu uku da ɗari hudu kwatankwacin fiye da miliyan biyu da jika ɗari biyu na sefa wannan rijiyar za ta ba da damar samun ruwan sha ga fiye da mutum dubu ga fasarar kalamun pascal de delamar sakatarin wannan kungiya da michel deji yawa tambaya Rijiya ce da mutane akalla kusan dubu za su amfana da ita a garuruwa uku. Mu abin da muke fata koyaushe a samu wadatattun ruwan sha kuma a kyauta. Waɗanda ba su da halin sayan ruwa su ma suna da ‘yanci su sha ruwa. Ruwa a bakanin rayuwa ne. A gare mu abu ne mai sauƙi a buɗe famfo ruwa su zubo. Muna mayar da hankali a kan mahimmancin ruwa. Mu idan muka yi rijiya a wani gari muna son jama'a gari su bar kowa ya sha. Fa'idar rijiya eh, ba ta misaltuwa musamman ana iya wanka da ah, wanki a sha dabbobi su sha sannan kowa ya sani mata ne da 'yan mata suke zuwa ɗaukar ruwa a rijiya kenan idan ba rijiyoyi ƙananan yara 'yan mata ba sa tafiya karatu kenan duka waɗannan abubuwa za a samu canji a rayuwa bari mu leka yankin da magaram zandar kamfanin china solix water exploitation limited Nan da ɗan lokaci zai mayar da kamfanin tatsar ruwan nashi ga hannun jihar Zandar. Amincewar yanjejeniyar ta samu ne a makon da ya shuɗe a nan yamme tsakanin majalisar shawara ta Zandar da Solix Water Exploration Limited. Mutari Usman shugaban majalisar ya ma wakilinmu Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani ga fasarar kalamin nasa. An samu saɓanin ra'ayi ne dangance da haƙo da tatattun ruwan sha a ƙarƙashin kamfanin Solikis, inda jama'a suna cewa Soraz ce, ba Soraz ce ba. Mun tunanin ba su da takardar izinin wannan aiki ne na haƙo da ruwa. A zahiri suna da takardun izini, sun tanadi duka abubuwan da ya kamata na nazari da bincike akan muhalli gurin da za su yi wannan aiki. Dangance da wannan saɓanin kamfanin ya yanke shawarar dakatarwa domin mika haƙo da ruwan ga a gwamnatin Nijar. Sai gwamnatin Nijar ta tura Solix zuwa jihar Zandar. A wannan laraba mun haɗu a cibiyar Solix a nan Yamai domin amincewa da hanyoyi da za a bi. Nan ba daɗewa ba za mu shirya wata tawaga na ƙididdige wani irin aiki ne wannan kamfani zai yi kuma meye manufarsa da gurin da ya saka a gaba da samar da ingantattun dokoki don wannan kamfani ya kasance a cikin sha. A gaida Mutari Muhammadu Tun watan Ogista 2019 tunasarwa ce ƙasar Najeriya ta rufe iyakokinta da ƙasar Nijar da kuma ƙasar Benin. Duk da hakan kayayyakin ƙasar Najeriya na ci gaba da mamaye kasuwannin ƙasar Nijar. haka dai babban sakatarin 'yan kasuwa masu shigarwa da fitar da kaya na ƙasar Nijar ya gano. Ga kalamun da Shaibu Cambiano ma Rukayetu Abdurrahman ta wayar talho. Abin da muke yin Allah wadai da shi shine Najeriya ta ce kayanmu ba sa shiga ƙasarta sai ga shi kayayyakin su mamaye mu ta Nijar kama tun daga kaji dabbobi lemu da kuma waɗansu kayan alatu kenan ya kamata magabata su tsawata na hana shigowa da kayan saboda gaskiya suna takurawa masana'antunmu na Nijar saboda ya dace a samu daidaito tsakanin dukkanin ɓangarorin su zauna guri ɗaya na ganin cewa wace hanya za a samu ci gaba saboda ba ma iya tagume hannu muna jiran iyakar da ba ta budewa. A yankin dandawa domin gano sabbin ƙwararrun yan kokowar gargajiya da kuma rike wato martabar da ke ga akwai ga wannan gundumar a cikin jihar Doso a babban birnin na gundumar ta gaya za a gudanar da kwambalar tsakanin 'yan kokowa tamanin a cikin wato balbalin mgc gidan 'yan mata da samari adamu fodi tsawon sati guda daga maraicen yau halin takamaimai da ke akwai shine dai wato wannan matasa ba wanda ya taba zuwa ta kokowar takobi daraktan mgc musafa adamu ya ma fadal alu cikon bayani Wannan kwamɓalar ta kokowar gargajiya wata hanya ce na haɗa matasa na gaya. A wannan ranar Litinin za mu fara tattara su a nan gidan samari da 'yan mata na gaya. Sannan da farko za mu gudanar da wasanni a cikin kwana biyu ko uku masu zuwa za a fara kwamɓala gadan-gadan ta hanyar wannan gangami na wasanni. Da maraice kowa zai fito har da mayya su kalli irin dabarun 'yan kokowa. Wannan kwamɓalar za ta ba mu damar sanin sabbin 'yan kokowa masu fasaha da ƙwazo. Wannan kwambalar ta shafi 'yan kokowa ne da ba su taɓa tafiya wajen babbar wasa ba. A nan gaskiya matasa ne muke so. To madalla bayan kun sha labarun yanzu kuma sai rahoton na musamman a ƙasar Nijar. Kadancin yaunin jariri a haifuwarsa na ɗaya daga dalilan mafi afkuwa da ke haddasa mutuwar jariran rahilat sumana ta firanta da dr umaru zaratu jami'a ta wannan fanni ga zubin firar tasu A wannan karin za mu tattauna ne akan karamtar nauyin jarirai. Wai me ke sa jariri yin karamtar jiki? Dabar Lupit. Da farko dai karamin nauyin jariri, jariri ne da ya fuskanci tsumburan girma a cikin mahaifa. An haife shi a lokaci amma bai da nauyi na wanda aka haifa a lokaci. Nauyi ƙasa da kilo biyu da rabi. To menene ke kawo hakan? Ya plusieurs causes. Akwai dalilai da dama. Misali, macen da ke da hawan jini a lokacin juna biyu, macen da ke da cuta mai tsanani kamar cutar oda kun san jaririn cikin yana samun dukkan sinadaran gina jiki na mahaifa ta hanyar igiyar cibiya in akwai matsalar jijiyoyin jiki kamar cutar oda cutar sukari abubuwan da yaro ke samu bai yiwuwa yadda ya kamata bai samun jini isasshe abincin gina jiki isasshu kenan bai ba shi damar girma uwar in ba ta cin abinci masu kyau jaririn zai samu tsumburar girma akwai rashin jini uwar ba ta da isasshen jini don kanta ma balle ma ta ba wa jaririn jaririn zai samu kaɗan sai a same shi da ƙaramin nauyi ta yaya ake ɗaukan nauyinsu ana ɗaukan nauyin shi kamar yadda ake ɗaukan nauyin ɗan bakwanni muna ɗaukan nauyin shi tun haifuwarsa muna yaƙi da kar da ya ɗau sanyi muna yaƙi da kar da ya rashin sukari a jiki na gaugawan sa shi ga nono da kuma ɗaukan matakan tsafta kafin ɗaukan shi to wai jaririn mai fama da karamtar jiki zai iya yin shiki ne daga baya? Ya danganci hawar da tsumburan girmar da ya yi a ciki. Akwai wanda ke warwarewa da wuri, amma in tsumburan girman ya kazamce da wuya ya warware. Akwai wani yaro yanzu ya kai shekaru goma sha biyar zuwa goma sha shida har yanzu yana tare da wannan matsalar na tsumburar girma. Ta ya ake gane shi? Yaro ne bai da jiki amma yana bunƙasa. Bai jiki kafafun shi sirirai ne kuma ga katon kai amma lafiyar shi. san biyan to wai wannan abun zai iya taba kwakwalwar yaron ne zuwa gaba tu a likitar jarirai duk abin da muke yi don kada ya bar wa jaririn shaida daga baya bashi nono yana da kyau ga kwakwalwarsa yaƙi da ɗaukan sanyi in yana jin sanyi ya je ga kwakwalwar shi bai kamata ba kun san jijiyoyin in sun lalace babu gyara shi yasa muke ɗaukan dukkan matakai tun haifuwar jariri dai la naissance on sait ya man duka duka abin da sauka kenan sai ku tarbe ni gobe idan Allah ya kare da marce karfe biyar da minti talatin a futa lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.